Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, kuna tare da shugaban cibiyar ba da ingantattun magunguna na Alfa'ida Islamic and Herbal Medicine Center. Cibiyar Alfa'ida ta kara zurfafa binciken ilimi da nazarinta a kan itatuwa daga cikin manyan littattafai na tibbun nabawi. Shin, ko kun san cewa istimna'i na haifar da illoli masu yawan gaske a jikin ɗan adam? wannan magani na masturbation cleanser akwai na ruwa akwai na gari wanda akan yi amfani da shi tsawon kwana 20 zai magance dukkanin illoli da istimna'i ya haifar maka insha Allah wannan magani ita ce magani da cibiyar alfa'ida ta shahara wajen ba da ita ga masu cutar HIV kuma suna rabuwa da wannan cuta cikin wata uku insha Allah sannan cibiyar ta canza tsarin karɓan kuɗin maganinta na hiv tana karɓar rabin kuɗi bayan ka warke sai ka ba da rabin bisa amana ina masu fama da ciwon olsa wannan magani za ka yi amfani da shi cikin kwana 20 zai magance dukkanin matsala ta olsa insha Allah sannan wannan shine magani na raunin mazakuta kama daga kan saurin inzali ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta da ma dukkanin matsala ta sanyi insha Allah sannan wannan cibiya ta samu shaida a kan maganinta da take badawa ga masu cutar sikila wanda za su rabu da wannan cuta cikin wata uku duk tsananinta da izinin Allah sannan cibiyar ta ƙware wajen bada maganin ciwon hanta wato hepatitis B sannan muna ba da maganin ciwon koda ciwon siga da ma matsala ta hawan jini ina mata masu fama da matsalar sanyi na infection sannan muna ba da maganin cutar kansa depression da ma cutar paralyze ku kira mu kai tsaye da waɗannan nambobi domin samun ƙarin bayani a wajen ma'aikatanmu za a same mu a garin kano gadon ƙaya, cikin shayi plaza saman beni shago mai namba 85 a garin Gombe za a same mu a kusa da tashar Dukku sannan a garin Maiduguri za a samu agent namu a duk inda kake za mu iya aika maka da sakon magani wassalamu alaikum wa rahmatullah zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba ba zai kuka ba ita in zarzo na kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba <laughs> Good. Uh, Jibrin. Now. Ina taya kamar na zama sabon shugaban ma'aikatan shinkafa ta matawalle. <laughs> ka tafi asibiti ana can ana jiran ka. Hmm? Kwarai kuwa. <laughs> Are you surprised? Ya kai shiru doctor? Gaskiya kamar na gaya miki ne gaskiya zuciya sai ta buga sosai da sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da aiki. Yawwa san. Dala ina ne aka kwantar da mai girma mata wani? Idan kika nan sai ki dama sai ki hausa sama. Na gut. ranki ya daɗe idan har zan karanta wannan kukan naki hakan ne zai tabbatar min da cewa tabbas farin cikin da naga umar hashim yana yi shi ya tabbatar min da cewa mai girma mata wallah ya rasu a <laughs> ah, faisal ranka ne dai aiko jibrin abokin tafiya ne <laughs> ranka ne wai kun gama <laughs> ga zahiri a hannuna Allah ta Allah kana ina aiko ta faɗi ga sassa a ah, ka jira ga nan zuwa za ka sha labari <laughs> to shi kenan sai na ƙara so <laughs> Masha Allah kai amma wannan aikin ya yi kyau na gode kuka na bai da alaƙa da abin da kike zargi kuma dan matawalla ya mutu Umar Hashim ya yi murna ina ruwan ruwanki munafuka? Habarin ke daɗe. Daga na faɗi wannan maganar shine za ki ƙara ɗaukar zafi haka. Kuma dan ma na faɗi wannan maganar ai ki gaggawar kaucewa daga rana. ba na buƙatar ganin ki ban ma san me ya kawo ki asibitin nan ba idan kuma gurin babana kika zo to ba a bukatar ganin ki domin irin ku zuwa duba mara lafiya ma kara mishi zunubi ne domin jinin ku jinin irin zunubi ne daga ke har mai gidan naki jibrin ki kauce ki bani waje ba za ki kauce ba na yi tsammanin ko kowa bai fahimce ni ba ki za ki fara fahimta ta fahimtar ta ce ma ta sa na san abin da ka aikata ban aikata komai ba don cutarwa ko ban yi jayayya da shi don bai isa da ni ba sannan ban aikata wani abu don wani abu ya same shi ba ba na bukatar ka bata lokacinka ka yi asarar kalamanka wurin faɗa min abin da ba zai amfane ni ba abin da kai ha'inci ne da kuma rashin imani kwata-kwata mahaifina bai cancanci haka a gare ka ba ajara da Allah ki za saurare abin da nake so ki sani shine yayanki Aliyu ya dawo ga mahaifinki kin gane saboda haka ko ba daɗe ko ba jima dole wata ranzan ba ma'aikatar mahaifinki ko da za ka rabu da shi bai kamata ka rabu da shi a daidai wannan lokacin da yake da buƙatar ka ba. a yanzu ne komai yake shirar lalacewa a gare shi mahaifina da kai kaɗai ne ya dogara kuma yana ganin kai kaɗai ne za ka iya tafiyar da komai nashi ko da bayan ransa nan kalaman yake yawan faɗa min amma shi ne za ka juya masa baya Wannan shine sakayya da ta dace da shi. Umar rashin ka ji tsoron Allah. Kuma ka sani sai Allah ya saka masa. sunana abdullahi alhikma shugaban cibiyar haɗawa da sarrafa magani na addinin musulunci na alhikima medicine ina yi wa al'umma fatan alkhairi cibiyarmu ta alhikima cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma muna ba da magani na kowace irin larura da izinin ubangiji babban ofis ɗinmu yana nan a birnin kano a nan zoo amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa da swan kusa da bankin uba da bankin union ko kuma a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport junction ko kuma a birnin jos jihar filaito inda muke a nan katako junction a nan rabbinallahu plaza cibiyarmu ta alhikima tana da manya-manyan rassa masu yawa a najeriya haka kuma a jamhuriyar Nijar muna da ofis a babban birnin Yamai a nan unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babaji ko kuma a garin Maradi inda muke layin Kamfala saman benin tasu ukomma ko a birnin da ko kuma a birnin tawa cibiyar mu ta alhikima kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a faɗin duniya kuma muna da manya-manyan rassa a najeriya idan ka tuntuɓi wannan lambobin waya na cibiyar alhikima za ka samu inda rassanmu suke da izinin ubangiji wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar whatsapp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku ni abdullahi alhikima ina yi muku fatan alkhairi ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ah, ah, ah, welcome my brother. How is school? Fine. Amma na yi mamaki ya aka yi yanzu kina jin turanci haka ke da na san makarantar nan ba san za kike ba. Kar ka damu zamani ya canza komai ya sauya da wayan hannu za ka iya komai. Allah kamar yaya ban gane ba. AI Innovation Online School shine AI Universal Online School. To iya turanci kaɗai suke koyarwa? A'a, suna koyar da turanci, France da kuma Arabic. Kuma ta online? Ƙwarai kuwa ta online idan ka shiga rijista kawai za ka yi, sai kuma kuɗin wata da za ka dinga biya a kowane wata dubu hudu. To yanzu ina so in same su ta ina zan same su. Kar ka damu ta lambar wayarsu, su kawai za ka same su. Kuma suna da littattafai nasu da za su kai maka a ko'ina akan farashi mai sauki naira dubu ɗaya ɗari biyar. dubu ɗaya da ɗari biyar lallai ai innovation online wannan tsarin daidai yake da aljihun kowa barka da zuwa ai innovation online school Hello Samira, ba ki kira ni kin ce mun komai ba daga asibitin ya mutu ko kuma yana raye. Ba ni da amsa guda ɗaya daga cikin abin ta ka tambaye ni saboda Hajara ta hana ni shiga. Me yasa ta hana ki shiga? Saboda yau jinin 'ya'yan mai girma mata wallace. Ai yau ranka ya daɗe yau ni da kai mun sha zagi musamman ma kai ba irin tsinuwar da bata yi maka ba Hajara. Ya isa, ya isa haka Samira. Wallahi sai na ci mutuncin yarinyar nan. Sai na wulakanta ta. sai na zuba mata da dukkan darajarta a rayuwarta ni za ta yi za ta tsaya a gaban mutane a asibiti tana kiran sunan mahaifiyata tana zagi ƙarya take yi wallahi ranka ya daɗe wai da gaske sunan mahaifiyata ka talatu sunanta uwarki samira Yauwa, ya harzuka sosai, alhamdulillah. Shikenan gaba za ta kulli mai ƙarfi a tsakaninsu, ta yadda idan ya zo zai rusa kansa gaba ɗaya a gurinsu. Wallahi jibirin, ka shigo hannuna. cewa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. bai kamata a dinga barin Allah dusa suna yawan buga sosai da sosai ba shine matsalar abin da sai shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu doctor wani hali mai girma mutum da yake ciki kuma sannan wani taimako yake bukata wanda zamu kama shi cikin gaggawa eh taimakon da ya kamata dai a masa gaskiya dai sai dai a yi masa addu'a sannan kuma tsaya mu tsaya mu duba shi sosai da sosai dan wani dalili sai na hana zuwa wajen sa gabaki daya bana so kowa ya shi malam samun hannu a cikin cek nan magana nake ma na ce ka samun hannu na bi ka ofis, na bi haɗaka da Allah na bi ka gindin mota ka ƙi ka samun hannu me kake nufi ka samun hannu ba zan saka ba ka san dai maganar mahaifin nawa da ake takama mahaifina ne ba mahaifinka ne. kuma ƙaunar da kake nuna kana masa baka kai ni ba ni da na fito daga jinin jikinsa kai kaunar da kake mai da dalili saboda dukiyarsa ne ka samun hannu gaskiya ne dukiyar mahaifinku ce amma abin da nake so ka sani shine ni nake juye dukiyar mahaifin naku a ma'aikata saboda ni ne shugaban ma'aikatar mahaifin naku kuma shine umarci da in saka maka hannu a wannan cikin ba kuma zan saka ba har sai mun ga yanda Allah ya da rayuwarsa ka gani shi kuma cikin da ka zo da shi sai ka koma ka shi inda ka ɗauko shi ka gane yayi ni ba na buƙatar koma da shi ka taimaka ka samu hannu in ban da kai wawa ne ta ya za a yi mahaifinka yana nan a kwance magashiyan ba a san ta ya za a nemo rayuwarsa ba ka zo kana cewa a saka ma kuɗi idan an ba kuɗin me za ka da su kaga ka yi haƙuri ka samu hannu oh ashe za ka sako kenan ai na ɗauka zafin kanka ne zai sa ni in saka maka hannu ya haƙuri wallahi ban saka ba kar ka ƙara ce wawa kar ka ƙara ce wawa dan in ka ƙara ce wawa ka san a dake ba zan daku a wajen ka ba na rantse da Allah in ka ƙara ce wawa sai kaga abin da zai faru da kai wallahi ai shiru shiru ba tsoro bane ba a'a Aliyu me haka tsaya mana me faru lafiya ya ina magana kun yi shiru lafiya kuma sannu ya mai cikin da sauki Allah ya sauki zaki wallahi ni ko da musa ne wallahi ba zan ci tsoron sa ba ba zaki ba ya isa aliyu je daga ciki ina son magana da kai muna wa Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin shi yake kawo kankancewar gaba taurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al-yusra ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah ina masu fama da haifata hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda. Duk wata cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu. Muna da ƙwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su ɗora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damunsa. Muna hulɗa da al'umma daidai ƙarfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. A ranar 30 ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agad Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin kasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Hajiya Sara tana ciki? Ai ka san dole ta kasance a cikin ranka ya dade. Haka ne. duk inda take a cikin na san yanzu hankalinta a tashe ki saboda matukar mai girma mutuwar wanda ya faɗi ya mutu shikenan haka za ta tashi ba ta da komai ba ta tsira da komai ba samira komai nata ya tashi a banza tukunta da meye nata komai ya zama na banza kuma sannan abun ba'in cikin da hajara da aliyu suna raye wurin ubansu wannan shine babban tashin hankalinta babu da babu san haɗe mata ba ta da tijin dafawa ta zo a banza kuma za ta koma a banza ni kuma ka san me hange na ranka ya daɗe? a'a idan har aka ce mai girma mutum ya faɗi ya mutu kaga hajiya nafisa za ta koma ma'aikata za ta kori umar hashi kaga shi ke mu kuma zan koma mu ci gaba da shanawa mu ni kuma shi yasa ba na fatan faruwan hakan samira saboda me ranka ya daɗe. saboda cikar na samira ranke daɗe. Duk taimakon da ya kamata na yi maka, na yi maka. Na saka ka a gidan arziki, na ɗora ka a daular arziki. Duk yadda ya kamata na taimake ka, Aliyu na taimake ka. Ta yaya aka yi kai sake? kamar Umar Hashim ya fito daga ma'aikata ba tare da ya samu hannu ba. Wallahi ranke daɗi ba yanda ban yi ba. Na hada shi da Allah. Duk yanda zan yi dan in ga ya sa hannu wallahi ya kiya. Ya nuna min tashin hankalinsa akan ciwon matawalli. Aliyu, ka kalle ni da kyau. Na san cewa ba wani cikakken gaskiya ne da kai ba. ya za a yi a samu wanda zai mana sainin irin na umar hashim sak farin ke daɗe gaskiya gaskiya kai na ya murfi ba zan iya ganewa ba wallahi Na Jibrin, Wannan aikin? Aikin Jibril ne. Doron ke daɗe, shi kuma wani ɗan a ci a kwanta ɗin ba zai iya ba. ya samu wani ba zai kuka ba. Ita ina saka. Kuma ba ta Zuwa kai ka kai shi asibiti na kara sama da shi. Bayan halin da ka sashi a cikin gida? Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Azzami mara tusai mara imani. Abin da nake so da kai ka sani ta inda kuka shigo da kada da tarkacen ka 'yan shara ku juya hajara na rasa menene yake damunki kuma menene a ranki kin ki fitowa ki gaya min gaskiyar abin da yake faruwa menene za ki yi wa allare ne lokacin da yake hayyacinsa ke kika je kansa ke ya kamata ki faɗa min abin da yake faruwa mommy faɗa miki abin da ya daga baki na ba za ki ji haushi ba irin a ce shi ya faɗa miki da bakin shi musamman yadda ya ji a lokacin da abin ya faru kaina ya kulle gaba ɗaya gani nake tamkar a mafarki nake yanzu a ce zaki ne zai iya yi wa allare ne wata magana ko kuma wani abu har zai kai shi ga kwanciya ga gadon asibiti kai Wallahi mami abin ya wuce tunaninki. Ya wuce duk yadda kike tunani. Sai yanzu ne asalin halin Umar Hashim yake fitowa. Hajara, ba na so ki ɗauki wannan abin da zafi a cikin zuciyarki. Ni har yanzu zuciyata ta kasa ɗaukar laifin zaki da kike faɗa. Dan Allah, dan annabi, ina so ki sassauta masa. Ki duba tsakanin zaki da allare ne irin rukun amana da gaskiya da yake masa ki sassauta masa ki dubi wannan al'amarin dan Allah ki masa adalci ranka ya daɗe wannan shine karo na uku da kake faɗa min wannan magana shin kana da wani sirri ne da ka ɓoye mini amma na lura matsayina ne bai kai ba samira matsayinki ya kai ki san komai a kaina da kuma burina hakan ne yasa na zaɓi rayuwa da ke fiye da kowa to amma me yasa ka kasa faɗa min wannan saboda ke ma kina da wani buri a cikin zuciyarki da kika ɓoye wanda ba kya so na sani ke kika fara aikata min hakan sannan ni ma na aikata miki nawa ban fahimce ka baran ka ya dade ni ba ni da wani buri da na taba boye maka shi sannan kuma ni buri na guda ɗaya shine kullum ga burin ka ya cika ka ya dade <laughs> Samira kenan suna na Jibrin na san baki manta wannan ba kar manta ni cikakken dan duniya ne haka zalika cikakken makiri ne ni ni da kaina ina alfahari da ta duk abin da kike aikatawa Samira. a tafin hannuna kike da fatan kin fahimta Heloran ke daɗe. Eh, a na ma riga na shigo cikin asibitin ranke daɗe. To shi kenan sai na zo. Okay. Samira, ni wuta ne. duk wanda ya shiga layina sai na kona shi wallahi Jibirin, jibirin, da Samira kake magana. Idan kai wuta ce, to ni ruwa ce mai kashe wuta, duk girmanta. Wallahi, wallahi sai na yi maganin ka. to mu me zaki masa duk wannan halin fa da muke ciki shine ya samu a ciki kuma ma abin da Hajiya Sara ta masa ai shine ne Umar ashe ni ban isa da kai ba ban isa in sa kuma ba kuma ban isa in hana ka ba me kake nufi Umar so kake ka tona min asiri ka zuba min da mutunci na don Allah umma ki haƙuri wallahi babu abin da zaki ce min in yi in tsallake umarninki Umar ka sa ni kuka da hawaye da har cikin gida aka zo aka same ni aka gaya min cewa ni ban isa da kai ba hmm? wannan wani irin abin kunya kake so ka ja min ki hakuri ina ki faɗa min ko menene ya faru wallahi insha Allah zan yi shi kuma na miki alƙawari ba zan bar garin nan ba sai na aikata miki shi komai wurshi na miki wannan alƙawarin Umar ina so ka je gidan ciroki ka je ku sasanta kanku kaga idan kai mun haka to shine duniya za ta tabbatar da cewa na isa da kai insha Allah in dai wannan ne ba wani matsala waye dace waye sabo hakan yayi daidai Allah ya maka albarka Allah kuma ya ƙara tsare min kai ya kare min kai Allah ya maka albarka Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ya duban iza in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. kuma da ka zo domin a yi ta ta ƙare. Dama na daɗe ina jiran zuwanka domin kowa ya san matsayinsa tsakanin ni da kai. Ke biki iya sallama ba ne? Ha kawai za ki zo ki fare mutane magana kai tsaye? A matsi nake da zuwanka saboda magananka ta tsaya ma rayuwata. An dame ni a kanka bayan ko sunanka bana son ji. Ba na zo nan ba ne don muradin kaina. na zo ne don umarnin da ya fi karɓin sabawa babu ke a cikin zuciyata domin ina da wadda nake fatan kasancewa da ita daɗin cin alkairi wani ba zai cutu a matsayinka na mai tsoron Allah wanda kake kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kullum muke so mu ganka a zahiri yadda kake nuna san manzon Allah a duniya yau kai ne a gabana kake kokarin ka raba zuciyar masoyan da suka dade suna gina soyayyarsu bisa san manzon Allah to ina so in gaya maka ka ji tsoron Allah tun ɗazu zaki ya fita har yanzu bai dawo ba gashi ina son in yi magana da shi taya zai dawo bayan ya san abin da ya aikata kuma ma kunya da dama duk sun bi sun kama shi na lura da ke hajara fushinki a kansa ya hana kiki masa adalci mami ta yaya zan yi masa adalci bayan shi ma kansa yanzu ba mai adalci bane ba son zuciyarsa ya biya mamaye shi amma shi kenan ki je ki yanzu ki kira min aliyu ki ce ya zo ina neman sa domin shi ma ina son yi magana da shi saboda Allah wanda yake wannan faɗakarwa shi zai zo ya raba zukatan da suka daɗe suna son junansu don Allah idan har kai haka ka mana adalci kenan ni ba raba ku zan yi ba kuma ba zan shiga ka da ita ba amma abin da nake so ka sani shine ba zan bijire mu umarnin mahaifiyata akan ka ba babu wanda zai ce kai hakan amma ka mana adalci a matsayinka na wanda ya san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake da ilimi fiye da namu. Don Allah ka faɗa wa iyayenka da nawa, ba ma buƙatan juna ni da kai. Zan iya bakin ƙoƙarina, amma abin da nake so ki sani ba zan taɓa saɓa mata ba. Idan har ta ce sai ke, to lallai fa sai ke ɗin. Wannan shi ne matsayata. Tabbas kuwa za a iya samun matsala. dacewa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Don Allah. kada ki bari ya shiga tsakaninmu ne da ki wallahi wannan magana asali ta samu daga iyayensa kuma da iyayenki wallahi idan aka raba mu zuciyata za ta iya samun matsala don allah kada ki bari hakan ta kasance kin ji ni ma kamar yadda ka faɗa idan aka raba mu zan samu matsala amma to ya za mu yi. sirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Kin sani na faɗa miki wannan sirrin, yanzu shi ya je kunnen hajiya Sara. ni wallahi tsoro ma nake ji na faɗa miki ki kwantar da hankalinki babu wanda zai san wannan magana kuma idan maganar nan ma ba ta fito ke babu wanda zai saki a matsala ni dai dan Allah Samira ki sake yi mai magana na faɗa miki ki kwantar da hankalinki ni fa yanzu bukata ta ta riga ta biya tunda maganar nan ta riga ta je kunnan Hajiya Sara kuma kin ga me yanzu wutar da nake so ta kunna a tsakaninsu yanzu za ta kullu komai nasu zai ƙara lalacewa ni kuma kin ga nasara ta za ta kawo yanzu komai nawa zai fara aiki nasara wace irin nasara kenan kike so ki cimma hmm. Aisha kenan ai ba za ki gane ba duk yadda zan yi miki bayani ba za ki taɓa fahimta ba amma Aisha na gode na gode Allah ya bar zumunci ba komai ai ana tare na gode Mm-hmm. <laughs> zarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatment HIV, ulcer and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. <clears throat> Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shi ne na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar olsa. Duk karfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin lai Cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka. A cikin garin Kano muna zuro daidai gidan zu. a cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza. A birnin Lagos muna nan a Alabarago daidai PPL. A cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. A cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. al'ummar cote d'ivoire muna na abidjan sa'annan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam